ana sauraron mu a yanzu to alhamdulillah to sai da tana Fadima alaiha salam sai ya zamto ta ɗauki wannan ragamar a wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ɗauki mukamin Sayyidina Abi Talib domin Abi Talib aikinsa shine yi munafaha wa Annabi bayan ya bar duniya sai tana faɗi mata ci gaba da ta ɗauki aikin sai tana Khadija aikinta shi ne kula da Annabi cinsa da shansa da ɗawainiyarsa sai tana mai ta ci gaba da ta ɗauki mukamin kula da annabi lokacin sahabbai suna yi abu yayi tsanani sahabbai suka yi hijira suka watse sai sai tuna Fadima alaihi salam ne take kula da wannan ayyuka to sai ta zamto ta ɗauki wani mukami a wajen annabi shi manzon Allah ita ma yake mata lakabi da cewa ummu abiha ummu abiha wato ya ce amma uwa ne ga babanta wannan mukamin na sai tuna Fadima na daga cikin mukamin da ya kura hankalin duk mai tunani duk tunaninka a mukamin sai tuna Fadima idan ka ji an ce maka ummu abiha mu duba wani irin girma da Allah ya wa matan manzan Allah ana ce musu ummul mu'minin sayyidatuna Aisha ita ce uwa ga sayyidina Abubakar bayan shi ne ubanta amma ita tana mukami a gare shi mukami ne na uwa dole ya fifita ta akan mahaifiyarsa saboda girman da take da shi na kasancewar ta iyalin manzon Allah amma sayyidatuna Fadima alaihi salam ita kuma ga annabi ne annabi ya ce mata ummu abiha uwa ga babanta to wannan wani mukami ne wanda dukkanin irin bayanin da zamu akan tuna Fatima idan mun zo irin wa'innan kalmomin annabi din mukan yi shiru mu ji mu saurara mu rufe kunnen mu mu girmama ta da girmanta da izzarta da darajarta da sharafinta to sai tuna Fatima alaihi salam ita ce ta zamto ramzi na dukkanin iyalin annabi Muhammadu domin ita ce ta haifi sayyidina Hassan da sayyidina Hussein to amma ya aka yi silan auren to Imam ali alayhi salam yana tare da manzon Allah Muhammadu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi hijira ya bar Imam ali ne a ɗakinsa to Imam ali alayhi salam a wannan lokacin sai ya zamto yana tare da ita kasancewar shi ɗan haulin gida ne amma sai na ya afwan masu kiran layi da Allah suna katse mana karatu sayyidina aliyu salam a lokacin sai na Abubakar sai na Umar ya zo same shi ya ce masa ya ya ina ganin manzon Allah sallallahu bai haifi kowa ba sai Esther sai suna Fadima alaihi salam kuma ga irin matsalar da aka samu wanda suka auri 'ya'yan annabi wanda ba su musulunta ba ƙarshe sun musu wulakanci da cin mutunci me zai hana ka nemi aurenta sai na bakar zo sami annabi Muhammad ya ce ya rasulullahi na zo ne ina roƙon ka aura min ƴarka sai tuna Fadima alaihi salam manzo Allah sai ya shiru bai ce masa komai ba sai na Abubakar kuma bai sake tambayan annabi ba saboda girman annabi da suke ji bayan ya tafi sai sai na Umar ya ce masa ya aka yi ya ce masa ni fa na ga annabi amma annabi bai ce min komai ba sannan sai sai na Umar ya ce to hala ni bari in gwada yanzu sai na Umar sai shi ma ya taso ya je ya samu annabi ya ce ya rasulullahi ina roƙon a aura min auren ikka sai tuna Fadima alaihi salam manzon Allah sallallahu alaihi sai bai amsa sai na Umar da komai ba sai na Umar alaihi salam shi eh, radiyallahu anhu shi ma sai ya tafi yayi shiru bayan nan da kwanaki sai ga nan aya ai sai ga nan manzon Allah ya kira su yake cewa Allah ya umarce ni ya ce in ɗaura auren sai tuna Fadima alaihi salam ta da Imamu Ali alaihi salam sannan aka je aka kira Imamu Ali lokacin sayyidina aliyu ma bai tare da annabi muhammadu baya wajen sallallahu alaihi wa sallam na'am afwan a lokacin sayyidina aliyu radiyallahu anhu baya nan agun sai aka kira sayyidina aliyu manzo Allah ya ce masa Allah ya umarce ni ya ce in ɗaura maka aure da sai tuna Fadima alaihi salam sai na Aliyu ka je ka nemo sadaki ka kawo to Imam Ali sufi ne da ma'anar sufanci zahidi ne da ma'anar zuhudu mai gudun duniya ne da ma'anar gudun duniya duk yanda ka kawo wani wanda yake mai tsantseni da gudun duniya da kwaikwayon Annabi sallallahu alaihi to a bayan Imam Ali yake shi yasa ake cewa shine uban sufai Imam Ali alaihi salam a wannan lokacin da har aka zo annabi sallama aka hada aka bada sadaki sayyidina rasulullahi sallama yayyen da suka tari. to annabi sallama idan ka je ka gidan manzon Allah zaka ga cewa daga ɗakin sai tuna Aisha alaihi salam ba za ka yi wani tafiya ba sai ɗakin sai tuna Fadima sai dai bambanci ɗakin sai tuna Aisha yana kallon cikin gida ne ita kuma ɗakin sai tuna Fadima na kallon ta waje ne misali ga ɗakin sai tuna Aisha alaihi salam yana kallon ta ah, gabar ta kudu to sai tuna Aisha eh, sai tuna Fadima alaihi salam ɗakin ta ta bayan ta wajen gida ne na kallon gabar to wannan kuma shine haka tsarin gidan annabi yake to saka sai tuna Fadima ɗakin ta gab da ɗakin annabi ne shi yasa annabi idan ya fita sallah idan ya fita ta kudu manzala sai ya zaga ta gabar sai ya yi sallama ya ce assalamu alaikum ahlal baiti ku tashi lokacin sallah yayi manzo Allah zai biya tashe su duk dare sai annabi ya bi gidansa ya tuna Fadima alaihi salam sai da kaunar da yake nuna mata to anan aka daura auren sai da tuna Fadima da Imam Ali alaihi salam manzo Allah da kansa ya shiga ɗakin ya yi musu addu'a tukunne ya ce barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma bi khairin manzo Allah ya musu addu'a bayan annabi ya addu'a annabi alaihi salam sai aka zo aka samu ɗa sayyidina Hassan sayyidina Hussein wayanda su ne 'ya'yan annabi sallama sannan akwai kuma wasu daga cikin 'ya'yan kamar ana ce akwai sayyidina muhsin akwai sayyidina ummu kulthum wanda sayyidina umar radiyallahu anhu ya aure to wayannan 'ya'yan annabi sallama daga wajen sayyidina fadima alaihi salam su ne suka yi naso suka zamto ahlal baiti wanda a yau idan an yi maganan iyalin annabi to labari yakan tsaya akan wayannan wayannan su ne iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya shi imama ali falala ba za a cika labarin gidan annabi ba sai an faɗi Imam Ali domin shine ubansu na jiki duk da cewa 'ya'yan manzon Allah su 'ya'yan annabi ne jinin annabi karfinsa ya fi karfin wani jini ya cuɗanya shi to jinin Imam Ali jinin manzon Allah ne sannan kuma jinin sai suna Fadima alaihi salam jinin annabi ne wanda ita ne ake faɗa mata cewa ummu abiha Allah kara mata yarda to wannan aure ba a samun wani aure wanda aka yi da 'yar annabi Muhammadu da irin Imam Ali alaihi salam to imamu ali alaihi salam mun ji irin silan aurensa to shine manzo Allah ya ce shi sayyidul arabi ne imamu ali shine shugaban larabawa amma wa ana sayyidul alamin annabi ya ce ni kuma ni shugaba ne na dukkanin halittan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan hadisi <clears throat> yana nuna mana cewa imamu ali alaihi salam ya samu wannan makami bayani na biyu kuma manzo Allah ya ce ana sayyidul alamin ni ba sayyidul arabi bane ni shugaban halitta ne gaba daya wannan yana nuna cewa falalan annabi sallallahu akan duk wani abin da ba Allah ba duk abin da ba Allah ba to bawa ne duk wani bawa kuma bai kai ya annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam al-hujjatul khamisatu ashara hujja na goma sha biyar rawa mujahidin an ibn abbas mujahid ya rawaita daga abdullahi ibn abbas qala yace kala rasulullah manzo Allah sallallahu yana cewa utitu khamsan lam hunna ahadun qabli wala fakhra akwai abubuwa guda biyar wanda ni kaɗai aka bai wa in Muhammadu ba a ba ma wani ba kafin ni kuma wannan ba alfahari nake ban ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam istu ila al-ahmar wal aswad abubuwa guda biyar din nan bari ku ji na farko annabi ya ce ni an aiko ni ne zuwa ga dukkanin mutum ko ja yake ko baki yake ni Annabi sanin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana nabiyyu qabli yub'asu ila qaumihi kafin ni kowane annabi akan ebi mutanensa ne sai ka an ce wa ila adin akhahum kaza wa ila samud akhahum kaza kowane annabi wa ma arsalna bi rasulin min rasulin illa bi lisani qaumihi kowane annabi za a tura shi wajen kaza ne amma yace banda ni kafatan lin nasi bashiran wa nadhira ni din nan an aiko ne zuwa ga kowa wa kana nabiyyu qabli yub'asu ila qaumihi kowane annabi kafin ni akan tura shi iya mutanensa ne wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura ni kuma an sanya min dukkanin ƙasa ta zamto masallaci kafin annabtar manzon Allah baka isa kai sallah a gidanka ba baka isa kai sallah a kasuwa ba baka isa kai sallah akan hanya ba ko shago yanda yanzu ake yi sai dai ka tashi ka tafi masallacin annabin ka yi sallah idan ba haka ba sallanka ba ta karɓu ba amma annabi sallam saboda rahmaniyarsa sai aka ce masa ilat liyar ardu masjidan wata tahura ni kuma ko ina a doran ƙasa ta zamto mini masallaci kuma ko ina waje ne mai tsarki wannan yasa a tsarin musulunci za ka iya sallah a ɗakin wanka gidan wanka a ɗakin wanka mutum zai iya yin sallah saboda me yasa waje ne babu kazanta babu najasa duk da malamai wasu sun ce makruhi ne amma kuma in kai sallah sallan ka ta karbu hasali ma sallah ko coci ne ta kama mutum yi sallah zai yi sallah abin shi idan ta kama firzin ne za ka yi sallah in ta kama a cikin jirgin ruwa za ka yi sallah in ta kama kwale-kwale za ka yi sallah duk da maganar matsalar jirgin sama a nan ne malamai suka yi saɓani su ma ba wai jirgin ba ne ya haramta suka yi saɓani akai a'a saɓaninsu shine tashi sama shine ya kawo musu saɓani amma idan a kasa ne jirgin yake za ka yi sallah wannan bila shikak babu saɓani babu saɓani a cikinsa Allah ya taimake mu manzo Allah yake cewa wa nusirtu birru'bi amami masirata shahrin sannan kuma an karfafe ni da jefa tsoro a zuciyar makiyana idan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai je yaƙi gari kaza to wannan garin da su yi wata guda duk garin kowa an ka taɓa kirjin shi aka ji bugun kirji kowa faduwar gaba zai na yi domin rundunar Allah sun tunkari garin an saita garin to dole garin faduwar gaba zai fada musu har kusan tafiyan wata guda sallallahu alaihi wa sallama wa uhillat lil ganaim an halatta mun ganima wanda kafin manzon Allah ganima idan an yi yaƙi to dole shi dai ku tara wannan ganimar idan kun tara wuta ne zai zo ya ci idan har Allah ya karba kamar yadda aka ji a kissoshi da yawa inna ma yatakabbalullahu min almuttaqin wa lam takun litahulla li ahadin qabli kafin ni kowane annabi da girman sa ba halatta masa ganima ba sai ni kadai in ji annabi Muhammad wa utitu shafa'a an bani ceto faddakhartu hali ummati fa hiya na'ilatun insha Allah liman la yushriku billahi shay'an manzo Allah ya ce ni aka baiwa ceto kuma duk al'umma na za su samu wannan ceton in Allah ya yarda duk wanda bai wa Allah tarayya da wani ba to ranar kiyama zai samu wannan ceton in baka yi wa Allah shirka ba shirka kuma abin da ake nufi da shirka shine mutum yayi nufin Allah tare da wani a cikin bauta sabani yadda wasu suke fassara shirka a yanzu shirka ba ana nufin yanzu ka tsuguna ka gaida iyayenka wani ya ce ka shirka ko kuma idan ka kira sunan annabi ko sunan wani waliyi wannan duk ba shirka sunansa ba menene shirka shirka shine ko baka kira suna ba ka yi kudurin cewa wannan abin zan bauta ma Allah tare da wannan waliyin wannan shine shirka wanda wannan kuma ba a yi sai haka niyya shine babban abu na farko niyya ba aiki ba niyya shine abu na farko shi yasa da mutum da ya zo ya tsuguna yayi yi ruku'u ya tashi ba alula wannan sunansa bai sallah ba Bihi yi sallah ba amma da zai yi itikadin bautar wani a zuciyarsa ko da na kwance ne wannan abin sunan shi shirka ne saka bauta kai itikadin ta shine abin da ake faɗi amma kamar irin ayoyin nan kamar yadda za ku ji Allah yana faɗin cewa ya duna min dunillahi kiran wani ba Allah ba ko na maka bace wannan abin da ake nufi anan bautan wani ba Allah ba bauta da niyyar bauta da niyyar zan bauta ma wani ba in bauta ma Allah ba ko kuma zan haɗa wani da Allah a cikin bauta wannan yasa ko da aiki mai kyau ne kai amma sai aikin sai kai niyyar cewa ka haɗa wani da Allah masu kai to wannan aikin ya lalace amma banda annabi sallama shi ba ana nufin ka haɗa annabi da Allah bane domin za ku ga Allah da kansa kan kawo abi Allah abi annabi ku amsa kiran Allah ku amsa kiran annabi ya ayyuha alladhina amanu sajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum idza nasahu lillahi wa rasulihi za ka yi abu kaza na yi ne don Allah da annabi yi don Allah da annabi ba yana nufin ka tara Allah da annabi a wajen bauta ba ne a'a shi annabi sallama wani cikamaki ne a cikin bauta annabi sallama dole duk bautan da za ka yi sai ya zamto shine jagoranka a cikin bautan domin idan yanzu ka ce za ka yi sallah sallah bautan Allah ne amma wani irin sallah ke so ka yi irin ta annabi ashe dole a sallan da na hararo annabi wajen ruku'unsa wajen sujjadansa wajen tsayuwarsa wajen yanda Allah ya halatta a kama sunansa wannan kama sunar bauta ce amma ba Allah kai ka yi wa Allah ne amma ta siyaƙin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saka wannan baya hukunta cewa wannan abin da ka yi wa Allah din ta hanyar manzon Allah yana nufin ka bauta Allah ko ka masa shirka hasali ma wannan shine ainul ihtiram ka girmama Allah ne ka girmama annabi ka kwaikwaya abin da Allah ya faɗa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ka ba mu ikon mika wuya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saka to ceton manzo Allah Annabi ya ce an bani daman wannan ceton amma na aje ta sai ranar tashin kiyama duk wani al'umma ta wanda bai taɓa shirka ba Allah subhanahu wataala ba to ya sani cewa wannan abun zai samu wannan ceto Allah kuma subhanahu wataala ka ba mu wannan ceton albarkan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saka to anan idan muka tafi zamu je ga jawabi na gaba hadisi na gaba wannan hadisin ya nuna falalan annabi sallama shine al-hujjatu sadisatu ashara hujja na goma sha shida qala muhammad ibn al-isa al-hakim at-tirmizi muhammad ibn isa hakim at-tirmizi ya faɗa fi takriri hadha al-ma'na lokacin da yake bayani akan wannan hadisi dan ya tabbatar da wannan ma'ana anna kullu amirin takunu ma'unatu ala qadri ra'iyatihi kowane shugaba akan bashi charges na dukiya akan bashi abinda za a bashi na taimako da bajetin da shauransu ne gwargwadon jama'ansa fal amiru lazi takunu imaratuhu ala qaryatin takunu ma'unatuhu bi qadri tilka qarya duk wani sarki wanda yake shugabancin sa bata wuce wasu alƙarya ba to da ta zamto wato daukan dawainiyansa na iya wannan karfin alƙaryan ne wan malaka sharqa wal garba ihtaja ila amwalin wa zakha'ira akthar min amwali amir tilka alqarya amma wanda aka ce ya mallaki gabar da yamman duniya kudu da arewan duniya to ai dole da a ce bukatuwarsa da tsaro bukatuwarsa da abinci bukatuwarsa da komi ya fi na wanda ya mallaki wata alƙarya fa kazalika kullu rasulin bu'isa ila qaumihi to haka kowane annabi zaka ga an turo shi ne zuwa mutanansa fi tarafin makhsus min al dan wani yanki ne a ƙasa innama yuta min hadhihi al-kunuz ar-ruhaniyya bi kadri zalika al-mawdu akan ba mu kowane annabi gwargwadon wa'innan jama'ansa ne na ƙarfin ruhi da zai ja su da irin ɗauniyar da zai yi wal mursalu ila kulli ahli sharq wal maghrib in sin nihim amma kaga annabin da aka turo shi zuwa ga dukkanin halittar Allah mutane da aljanu labudda an yuta min al ma'rifati ma yumakkinuhu an yakuma bi umuri ahli sharq wal gharb dole ne yana daga cikin tsarin ubangiji ubangiji a tsarinsa duk da Allah ba a masa dole amma shi ya fardanta wa kansa to zai ba shi gudumawa da ƙarfafawa da jagoranci da taimako gwargwadon adadin wa'innan jama'a na mutane da aljanu na sani da kuma jagoranci da makamantansu wa idza kana kadhalika to idan ku haka ya tabbata tsarin Allah kanat nisbatu nubuwati sallama ila nubuwati sairil anbiya'i ya zamto idan aka kwatanta annabtar manzon Allah zuwa ga annabtan sauran annabawa ka nisbati kullil mashariq wal magharib daidai yake da girman gabar da yamma ila maliki ba'dil biladi har zuwa to sarakunan wa'innan garuruwa al-makhsusa take battattu ma kana kadhalika la jarama utiya min kunuzil hikmati wal ilmi to tunda abin ya tabbata haka ne to babu laifi kuma ba mamaki don Allah ya tara wa annabi taskan ilimin duniya gabaki daya na hikima da ilimi kuma haka ya tabbata mana abubuwan da al'umman baya ba su yi ba na hikima kamar jirage kumbo kwamfuta waya da shauransu Allah ya ba ma wannan al'umma mun yi shi saboda zallan ilimi da hikima ma lam yuta ahadun qablahu abinda Allah bai ba mu wani kafin manzon Allah ba shi yasa dukkan ilimin annabi Adam to yana daga cikin wani abu ne na ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala jarama an balaga fil ilmi ila al hadd alladhi lan yablughu ahadun min al bashar babu abin mamaki don annabi ya tara ilimi ilimin da duk halittan Allah babu wanda ya samu wannan ilimin sai shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hala ta'ala Allah ya faɗa fi haqqihi a cikin wannan bayanin yayi darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa auha ila abdihi ma auha yace ubangiji ya yi wahayi zuwa ga bawansa annabi Muhammad sallama gwargwadon abin da Allah ya yi masa wahayi sallallahu alaihi wa sallam wa fil fasahati haka a fasaha ila an kala Allah ya ce ai manzo Allah da kansa yana cewa utitu jawami al-kalimi an bani tarin zance idan na faɗi magana kaɗan to an dunkule wannan maganar sai ga magana ne mai yawa wasara kitabu muhaiminan alal kutubi littafin annabi sallama ya tattara dukkanin littattafai wasarat ummatuhu khaira umam al'umman manzo ta zamanto ita ce mafi mafificin dukkanin al'umma al-hujjatu ta ashara hujja na goma sha bakwai rawa Muhammad ibn Isa al-Hakim at Muhammad ibn Isa al-Hakim at yana cewa fi kitabin Nawadir a littafin Nawadir Allah kara masa yadda daga Abi Hurairah Allah kara masa yadda anin nabi daga annabi annahu qala annabi yace inna Allah ta'ala ittakhadha Ibrahim khalila Allah ya ɗauki annabi Ibrahim a matsayin badaɗinsa. wa Musa najiyan annabi Musa kuma shine abokin gana da Allah wattakhazani habiban ni kuma Allah subhanahu wataala ya dauke ni a matsayin masoyi sun makala sannan Allah ya ce wa izzati wa jalali wa izzati wa jalali na rantsi da girman izzata da buwayata na rantsi da girman ɗaukakata la na habibi ala khalili wa najiyi na zaɓi wannan habibi annabi Muhammadu, ala khalili akan annabi Ibrahim wa najiyi annabi Musa duka yana fifita annabi Muhammad akan su kuma Allah ya yi haka Allah ya kara wa annabi yarda ya kara wa annabi girma da karama Allah ya kara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara ba mu ikon girmama annabi Muhammadu Allah ya haɗa kan al'umman musulmi ya ganar da mu cewa lallai annabi Muhammadu shine sila na haɗin kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama girmama shi shine gaba ɗaya addini Allah ya taimake mu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu yan uwa da suke neman addoyin mu Allah ya biya mu kowa bukatunsa a ƙarshe ina ƙara jan hankalin al'umman musulmi musamman a wannan wata mai albarka wata na zulhijja wata ne wanda ta kumshi alhairai da falololi daban-daban kuma wannan watar abubuwan da ke cikinsa musulmai da yawa ba su sani ba sun gafala a kansa kuma ya kamata dukkanin musulmi ya zage dantsi idan ka saba yin nafila raka biyu a dare to ka mai da shi yadda ka san lokacin tahajjud domin Allah subhanahu wata'ala ya fifita wannan watan ya yi rantsuwa da wannan watan Allah yana ce wal fajr wa layalin ashir wa shaf'i wal watr wannan Allah ya ce wal Allah ya rantsuwa da alfijir sai Allah ya ce na yi rantsuwa da darrai guda goma wayannan darrai guda goma su ne wato layali ashirin min zilhijja wanda jiya an yi dare ɗaya yau muna yinin daren da za yi na yau to wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai ya ƙara sani wanda ya sani kai ya kara sani wanda bai sani bai sani wannan darrai manzon Allah sallama yana faɗin cewa Allah subhanahu wata'ala bai da wani wasu yini a shekara in da ka tara kaf shekara bai cire watan Ramadana ba manzon Allah ya ce ba a samu wasu kwanaki guda goma wanda Allah yake son ya ga an yi aikin alkhairi a cikin su ba fiye da wa'innan kwanakin. Dukkanin kwanakin musulunci na shekara, babu kwanaki da Allah yake son ya ga an yawaita ciyar da bayi an yawaita yin sadaka an yawaita yin azumi an yawaita yin tasbihi an yawaita yin tahmidi tamjidi takbiri tahlili an yawaita yin salati wa annabi Muhammadu an yawaita sada zumunci an yawaita yin umara aikin haji nafiloli babu da ranakun da Allah yake son ya ga ana ibada a cikinsa fiye da wa'innan kwanaki guda goma. Shi yasa manzon Allah bai taɓa umarnin mutane ba sai ya riga mutane yi. domin shi sabakun ne filgaya annabi sallama sai da ya zamto wayannan kwanakin in sun zo azumi kwana goma nan cif manzan Allah yake to 'yan uwa mu mu kwatanta ba za mu iya yi dole he mun kwaikwayi annabi gaba ɗaya ba amma fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu mu kwatanta mu yi koyi da annabi cikin wannan ayyukan wasu malamai suka ce aiki a wayannan ranaku na wannan rana guda goma ya fi ma adadin aiki a watan Ramadan. Sabida manzon Allah a cikin nassi karara wanda hadisin Abdullahi bin Abbasin kuma hadisi ne ingantacce an rawaita shi Abu Dawud ma ya rawaita wannan hadisi manzo Allah ya tabbatar da cewa babu wasu lokuta da Allah yake son aiki na gari kaman wannan watan wani sahabi ya ce ya Rasulullahi ko da jihadi ne aiki a wayannan kwanaki goma ba wannan watan ba kwanaki goma ko da jihadi ne manzo Allah ya ce ko da jihadi sai dai idan wanda ya fita jihadin tun da ya fita bai dawo da komai ba to wannan za a iya cewa ya samu ladan da yake na wannan kwanaki goma shi yasa wayannan kwanaki goma a cikin sa Allah ya wajabta aikin haji wa azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amikin sai Allah ce li yashhadu manafi alhum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin a nan ma ayyamin ma'lumatin malamai suka ce wannan kwanaki goma ne Abdullahi bin Abbas ma da kansa ya ce wannan kwanaki goma ne saka lallai muna kira ga 'yan uwa mu daina shagala da wasu abubuwan da zai zamto ba a rubuta mana ladan su idan har ba a rubuta maka lada ba kuma ka san ba a rubuta ma zunubi ba saka mu yi kokari mu koma zuwa ga yawan istighfari da yawan gyara ayyukan mu mu koma zuwa ga girmama annabi sallama mu koma zuwa ga sada zumuncin tsakaninmu mu koma zuwa ga yafiya duk wanda ka sanya maka wani abu a wannan watan ka yafe masa a wayannan kwanaki goma Allah zai karba ladifa na ƙarshe shine wannan zulhijja ita ce ƙarshen wannan shekaran idan mutum ya kula Allah yana neman yafiya ma bayansa ne wannan ƙarshen watan idan ka dace Allah ya yafe maka to zunubanka na dukkan wannan shekaran an yafe maka su zunubanka wanda ka gabatar a baya an yafe maka su to me zai hana ka tsaya ka focusin din abin da ya dame ka kai abin da ya kamace ka wanda ka sayar da shi tashin kiyama wajen neman tuba zuwa ga Allah mutum ya tuba zuwa ga Allah ya koma zuwa ga Allah mu koma a wannan watan a wannan kwanaki goma mu ga mun yi wani abin da za mu ji mun gamsu da Allah a Ramadana baka samu ka dace ba sai ka dace a wannan wata Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan sa da suke aiki a wannan wata ya kuma biya mana bukatunmu ya yafe mu albarkar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh